salam Wani in uwar gida kina gida ta buga sallama ta za ka sallama shiru saboda Allah me ne kike yi? Me gida wallahi ban ji bane ina ciki ne da yake ina sallama. Ah, ah. To eh, lafiya lau. Ya kasuwa. Lafiya lau. Yan ta mutanen nan ma na da kasuwa ko sun biyo ni ne kin san ba san biyan bashi nake bari in duba an gani. Me gida nisa za ka yi? A ah, ba nisa zan yi ba. Na bar babur dina ne a waje ban kulle ba shine na kulle na to da makullin. na dawo kasuwan ma yanzu nan sai aka ce ga shanu can kuma da yake kin san kasuwan sai a hankali tun da safe mun yanka kwatan nan nama gashi nan ba mu samu ciniki ba sai yanzu da rana oh no wallahi Allah ga ya gidan lafiya lau an abin nan ko to madalla lafiya lau dama ina da bukatan wani abin da nake son in tambaye ka ne to na mi kenan wallahi mai gida a tamfa nake so in siya na ankon suna a tamfa Eh, Yo, nan buhu ne a jikinki ko ko leda kika dinka. Ku ba ku rabuwa da komi sai dai hanya da illa yadda za ku illata kuɗin mutum ku kasara an ko ɗinki na je kaso nan na dawo yanzu kaso nan tun da safe mun yanka shanun nan kwata ba a samu ciniki ba sai da ranar aka dan samu. Haba mai gida. haka mai gida kamar yaya. na dawo hukumin dan huta ba zan samu kwanci hankali ba wai gida na baro kasuwa naman nan ma an sai da wasu kudin sun zo wasu ba su zo ba daga shigowa an huta wai dinki dinki anko anko suna bari ma in fita waje ma na ma samu sauki ba zan zan daki ma ba zan shiga ba amma ke ma Allah shirye ki ba zan ba zan shiga ba Salamu alaikum. Wa alaikum. A'a amarya amarya. Eh ango ango na. To an tashi lafiya? Lafiya kalau. To sannan amarsu. yawwa an gona tun dama wani abu nake son tambaye ka so nike ka bani kuɗi zan tafi gida zan je kano ganin gida to za ki je gida eh. ke ma yanzu hidimar kuɗin kika ka kamar yadda waccan mai ɗakin gabas ɗin na shigo jiya ta rasa abin da za ta mawaye kuɗin ba ta kuɗi wata yi ankon wai suɗa ke ma yanzu hidima ko kun hada baki ne wai a'a me gida wani irin hada baki a'a amarya in kun hada man baki da waccan masifafar ki ga man ko ta zuga ki a'a me gida babu maganan hada baki to yanzu kina neman kuɗi a wuri na zaki tafi gida eh to ni kwandala tawa ba za ki samu ba da safe in ciyar da ke ba da rana in ciyar da ke da yamma haka sabulu wanka ruwa omo kullum mai ruwa gidan nan jarka 48 kuke lalata a ke da uwar gida to mai gida ai ya zama dole a to ya zama dole kuma kai da lau kare ba ko ba da da yan uwa ba to ai auren mu kayo ai to da na ne kuma he ku ga ku karni ha mai gida wani ya To bari ki jinga miki kwandalar da ba zan baki ba. A wallahi gida ka san da haka nan kuma ka auro mu. A to ina ge ki ka san da haka kuma kika aure ki ma kika da kika aure ni? A gaskiya mai gida wannan abun ya isa haka nan. To daya ba fa zan faɗa ki faɗa ba ni wani ki auren ki ba ki aure na ba. Wai ko wancan yar ba ta koya miki da da ba haka muke ba zama arziki muke da ke. A mai gida ka daina haɗa ni da ita. To kuɗi ba zan baki ba kwandala tawa. kudi na na sai da shanu na yanka nama na komi zan koma ne so da shanu wanda lata ba zan baki ba. To gida in ba mu ci kudin ka ba akwai lokacin da mu zo mu ci kudin ka kuma dole kuwa ka mutu ka ban mana gado. Eh, ai wallahi ba yar matsiyaciya. To kin ce zan mutu in barki he ki ci kuɗi. Eh. Yar matsiyaciya wallahi sai ki mutu ki bar ni. wallahi ɗakin ma ba zan shiga ba wallahi ba zan shiga ba wannan kuma tattawa ce wannan koma waje ta yin sha iska wannan ai za wuce wani ya tsinta su zube bakin ki bakin ki ya sari ɗanyen kashi ah, wani wallahi kuɗi na ba yadda za su kuma muna daidai da kai a gidan nan ka dawo ka same mu ko ko zan da an same mu babu wani ba zan da ba kun yi bacci yar matsaya ce Tunda na shigo gidan nan ma kaga matan nan suna bacci. Wai! Me gida ka dawo? Ah, na da da baba tike ba amarya. A'a na tashi. To da Allah eh, eh, duba min nan ba kujerar nan da Allah agogo na nan nake miko man. Ban yarda da su ba ko ne ci man kuɗi ko ya gani ba jakka ko akwati kowa ya san ana aje abin kirki. Sharan nan da uwar gida ta zo ba ta kwashe ba. Na san ba za ta kwashe sharan nan yau ba sai ya kai gobe da safe. Saboda haka bari in saka su cikin sha. A ah, duba ne zaman fulo da Allah. Eh, duba. Duba duba. ina zuwa ina zuwa yawa yanzu wannan sharan da mai gida ya ta magana ya yi ta magana a kai shine har yanzu yaran nan na yi su kwashe sharan na kwana uku sun ki su kwashe kuma wannan mai gida ce mai in ya dawo ya samu wannan sharan a bakin aure na o oh, yanzu yaya zan yi amma na san yadda zan yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me gida la me gida me gida me gida me gida la da me faru huta shara to shara shara to kuma na ce ki sai ala su kwai me na mutu me wallahi na mutu me ai komai ma ya faru ka fada yau shara fa me shara shara shara shara me ba shara kake shara shara mana wuta to kai magana kai magana ne ne ne shiga mana kudi kudi da yo shanin ne ai na saka shanu wannan na saka zan tafi gida gida ban kenan ku an yi asara <laughs> Oh, no. An ah, kome, kome zakara ne in ka ga dama ka ce ba. A'a, ah, a ah, fitar da sha ɗaki na. <laughs>